yayin da al'amura suka fara kwantawa a garin mobi bayan wani tashin bam a yammacin jiya rahotanni na nuna cewa kawo yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu munanan raunuka na fakaruwa kamar dai da wasu mazauna garin ke cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya fi wanda ma hukumomi suka bada tun farko zai arba'in zai kusan arba'in din nan wannan kan ba wani abu nan ba wani abu nan don akwai mutane da yawa wurin eh ni na ga da ido na sassan jikin mutane kafafuwa da hannaye da safe na ga da ido na bayan an riga an kwashi eh, mutane da suka nan mun ga da kafafuwa da hannaye a cikin abu nan abun ba daɗin gani. to sai dai kuma a martanin da gwamnan jihar murtalan yako ya maida ta bakin daraktan yada labaransa malam ahmad sajo ya yi allah wadai da wannan hari kana kuma ya ce gwamnatin jihar za ta tallafa waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda ma suka rasa dukiyansu yayin wannan harin bom. eh to abu na farko shine muna nuna matukan bakin ciki da wannan abin da ya faru ah, muna nuna alhinin mu sosai kuma muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan masifa ah, abin da muke kira ga jama'a shine idan mutum ya zo ya ajiye mota ko wani jaka wadda ba a san me yake cikin ta ba a yi maza maza a sanar da jami'an tsaro ko kuma a tabbatar ya kau da wannan abin kuma muna roƙon jama'a jihar Adamawa idan kana shakkan mutum baka fahimci irin halin da yake ciki da ko kuma ayyuka da yake yi ba ka kai ƙara wajen jami'an tsaro kana iya kare mutum guda ɗaya ya zo ya cuci rayuka da yawa kamar yadda muka ga yake faruwa yanzu duk wanda suke asibiti gwamnati za ta tallafa musu ta hanyar taimaka musu na neman magunguna da za su samu da kuma lafiya da za su yi hare-hare yan bindiga dai na fa karuwa cikin kwanakin nan a jihar adama musamman ma a yankunan madagali ke makwabtaka da jihar borno fata dai shine allah ka koshin wannan zub da jini da ke neman hana jama'a bacci ibrahim abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya Kai